إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا أيها musulmi barkanmu da saduwa cikin wannan masallaci masjidul mana da ke kan wannan layi salafiya street a nan tudun jikun a zaria ma haɗu ci gaba da karanta littafinmu mai albarka asalus wato sifatu salatin nabi sallallahu min takbiri ila taslimi ka annaka taraha littafin babban malami fadilatul imam الشيخ المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الباني Allah madaukakin sarki ya gafarta mashi in ba ku manta karatunmu da ya gabata ba mun fara karatu cikin sababu ta'aliful kitab to a yau kuma akan aka za mu ci gaba insha Allah subhanahu wata'ala a yau a yanzu muna safiyar litini sha takwas ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da talatin da tara daidai da tara ga watan oktoba wata na goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya wannan shine karatu wato darasi na biyar cikin darussan da magabatar jin karanta littafin muna fatan allah maɗaukakin sarki ya mana gamdakatar ya jagorance mu kan abin da yake so ya yadda da shi dalilin da ya sa malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta wannan littafi tun a farko ya ce yayin da ya zama bai samu wani littafi da ya tattaro bayanai kan sallah kaɗai ba sai ga wajibi ne a kansa ya rubuta wani littafi ga 'yan uwa musulmai musamman waɗanda suka ba da muhimmanci game da kwaikwayon annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen aiwatar da ibadunsu rubuta masu wani littafi wanda ya tattaro bayanai akan sallah kadai. zai yi haka ne gwargwadon ikonsa yi bayanai game da sallah tun daga kabbara har zuwa sallama yadda yake zai sauƙaƙa kwarai ga mutanen da ke ƙaunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ƙauna ta gaskiya su iya aiwatar da ainihin kwaikwayon shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma aiwatar da aiki da faɗinsa lokacin da yake cewa ku yi sallah kamar yadda gani ke sallah ya ce da haka ni kam na ci ɗan mara na bibiya hadisan da ke da alaƙa da abin da ya shafi sallah a ƙarƙi na samar da wannan littafin kuma na sharɗanta wa kaina zan kawo wani hadisi cikin wannan littafin ba sai hadisin da ya inganta gwargwadon abin da ƙa'idojin ilimin hadisi ke nunawa ya ce na yi watsi da dukkanin wasu hadisai ko wani hadisin da majuhuli yake banta da shi ko mai rauni wanda yake ba'ifi tsawa'in wannan hadisin na magana dangane da sifar sallah ne wato sifar sallah ko kuwa akan azakar yake magana ko falala yana bayani ne dangane da falalan sallar domin ya ce ina da yaƙini hadisan da suka inganta sun wadace mu ba mu da bukatuwan hadisai waɗanda ba su inganta ba amma hadisan da ba su inganta ba sa fa'idantar da komai a addini sai zato Allah ko yana cewa la yukuni min alhaqqi shay'a zato baya aiwatarwa ko baya wadatarwa daga gaskiya baya gamsar da kai har ya iya kai ka zuwa gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina hana ku yin zato domin zato shine mafi ƙaryan zance Allah ta'ala bai bautar da mu bi ibada mu gina ibadan mu akan zato ba bal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karkade mu dangane da yaɗa hadisai da gare shi ba tare da tantancewa ba ya ce ittaqul hadisa anni illa ma alimtu ku ji tsoron yo ya da gare ni sai wanda kuke da yakinin cewa ni na faɗa tare da cewa wannan hadisin mun ji bayanai cewa yana da rauni amma a kosu hadisi da ke mara masa baya a karke malam muhammad nasiruddin albani ya ce na sanyawa wannan littafin suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallam min takbiri ila taslimi ka annaka taraha wato sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga kabbara zuwa sallama kamar kana gani don Allah kun fahimci wannan da kyau sifar sallar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kabbara zuwa sallama kamar kana gani sai ya ce wa gada ja'altuhu ala shatarai a ala wa adna littafin na kasa biyu na ɗauki kasan sama akwai na ware wani kaso a sama na kuma ware wani nau'i na ilimi a ƙasa wato akwai karatun da ya rubuta kafin on the line akwai footnote na ƙasa sannan akwai kuma asalin karatun ammal al'awwalu kasan farko fa kalmati ne yadda kasan ne matani ne asalin karatun aurattu fihi mutunal ahadisi ce na koro matanin hadisai a karatun farko na kawo hadisai aulin jumal Allah alladima ha? ko kuma jumlolin da suke suke da alaƙa ta kai tsaye da abin da nake so na nuna in ya zama hadisi yana da layi biyu to amma layin farko shine zai bayyanar da manufata ya ce lokaci layin farkon kawai nake kawo ba sai na kawo hadisan duka ba jumlolin da suka lazumcin ambace su dan su ne za su bayyana su ne za su zama mun hujja wato abin da ake kira muhallu shahid iya abin da nake so in istikadi da shi in kafa hujja da shi ya ce to wannan wani lokaci wannan kawai nake ambata. kun fahimta da kyau wa hafi fi amakini halla'iqa biha na sanya waɗannan hadisan a wuraren da suka dace da su mu'allifan baina ba'daha na kuma jera tsaka a tsakankanin su bi haisu yabdul kitabu munsajiman min awwalihi ila akhirih ta yadda yake littafin zai bayyana yana ɗafarfare da junan shi daga farko zuwa karki ma'ana farkon littafin na da alaƙa da tsakiyar shi tsakiyar shi na da alaƙa da ƙarshen shi sai zama kowace magana tana da alaƙa da ruwata waharistu alal muhafazati ala nassin hadisi na yi kwaɗayin kiyaye nassin hadisin wato na yi kwaɗayin in kiyaye nassin hadisin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wa labtuhu alladhi urida fi kitabi kutubi sunna da lafazin hadisin wadda aka ruwaito a littafan sunna yace na yi kwaɗayin kiyaye haka in wannan lafazin lafazin nakan yi ƙoƙarin tantance shi kan musanya shi da wani lafazi wa kada ya kunu lahu alfazun zai iya wa in kawo hadisi sai zama wannan hadisin yana da lafuzza sama da ɗaya wa kusira min ha lafzan li fa'idati ta'lifi sai zama hadisin yana na iya zai yi wa kawo hadisi sai zama hadisin yana da lafuzza da yawa to amma sai in fifita lafazi ɗaya sai in kawo shi a littafi na ba tare da na ambaci sauran ba saboda fa'idar wallafa dan wato wannan lafazin shi zai fi dacewa da abin da ni na nufata misali zan muku don mu gane hadisin innamal a'malu niyyati akwai innamal a'malu niyyati akwai innamal a'malu niyya akwai al'amalu niyya innamal a'malu hadisin umar innamal a'malu niyyati kaga niyyat akai jami'i akwai kuma innamal a'malu niyya. to in nazo sai in fifita kaga duk wannan sun tabbata hadisin ko wani lafazi ya tabbata ko ka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya ce innamal a'malu binniyati da mafrad niyya kwara daya ko innamal a'malu binniyati da niyoyi da yawa mun gane ko kaga lafuzan da yawa kenan wato akwai lafazin binniya akwai lafazin binniyaji. mala albani ya ce in na zo irin wannan hadisin wanda yake da lafuzza da yawa fiye da ɗaya to nakan zaɓi lafazi ne sai in kawo a littafin lafazin da nake ganin zai fi dacewa da abin da nake bukatar na wallafa da abin da nake bukatar na rubuta kun fahimta da kyau lifa'idatu talifi a gwari. don fa'idar wallafa ko wani fa'idan ba wannan ba wa kada a zammu ilaihi gaira min alfazi wani lokaci nukan jingina ma lafazin da na kawo wasu lafazza sai in ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce innamal a'malu bin niyyati wa fi riwayatin bin niyyati Aga ya faɗi wannan lafazin kuma ya ƙara faɗin wani lafazi to Allah mun fahimta ya ce nakan yi haka wa unabbihu ala zalika bi qawli sai in faɗakar game da haka da cewa na wa fi lafzin kaza wa kaza in na kawo lafazi ɗaya sai in koma gefe sai in ƙara cewa wa fi lafzin kaza wa kaza a wani lafazin ma'aikin Allah ya ce ne kaza ko ya ce ne kaza to Allah mun fahimta wa ko aw fi ruwayatin ko ya zama na ce wa fi ruwaya a wata ruwaya kaza wa kaza mun fahimci wannan da kyau walam a'izzu walam a'zu walam a'zuha ila ruwatiha min as-sahaba illa nadira shi lafazi na biyu da zan kawo banda lafazin farko mafi yawanci ba na dingina shi zuwa ga waɗanda suka ruwaito shi cikin sahabbai sai kaɗan wala bayyantu man rawaha min a'immatul hadisi yace ban bayyana wanda ya ruwaito haka cikin malaman hadisi ba taskilan mutala'ati wal muraja'a dan in sauƙaƙa al-mutala'atu wal muraja'a ma'ana ta in sauƙaƙa bincike da muraja'a karanta littafin maimaita karatun littafin dan ya zama kowane lafazi kuma sai ya tahrijin shi to littafin zai yi tsawo sama da haka sai zama yana da wahalan karantawa yana da wahalan muraja'a mun fahimci wannan da kyau to jama'a kun ji kasan farko kenan na littafin shine karatun da za mu gani a sama kafin ya zo ya underline wannan karatu kuma a ƙasar shi ma ya ƙara kawo wani ili. kun gane ku ma'ana in ka duba littafin da kyau za ga akwai karatun da yake sama akwai wani karatu kuma mai yawa a ƙasa to karatun da yake sama wanda shi aka fi rubuta da manyan baki da rubutu gwara-gwara shine kasan farko ya faɗi ya tara hadisi ne cikinsa ko asalin hadisin da yake bukatan ya kawo ko wani lafazi na wannan hadisin kun fahimta da kyau sai ce sai kuma kaso na biyu wa amma shatarul akhar amma kaso na biyu fa huwa ka lima wannan hadisin sharhi ne ga abin da ya gabace shi فهو كالشرك لما قبله شرقي ني نعبن دي قباتا خرجت فيه الأحاديث الواردة في الشطر الأعلى يتي نابتر دا خرجت فيه الأحاديث الواردة نابتر دا حديثا دا na wato na yi takharijin hadisan da na kawo su fi shatsaril a'ala a kasan sama hadisan da ya kawo a sama to a ƙasa shine malam muhammad da albani yake takharijin sa in an ce takhriji ma'ana ya faɗi littafin da aka ya ɗauko hadisan misali ya ce a bukhari ko a muslim ko kuma ya ce ai wannan hadisi yana sunan ne na limamu abu daud ya kuma faɗi sahabin ma da ya jiwa hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kun fahimta da kyau ya takhrijin hadisin mustaqasiyan alfadahu wa turqahu ina ne kididdige lafuzan hadisin da hanyoyin shi a ƙasa ɗin nan yakan faɗi kwai da kwarkwata ya ce wannan hadisi ya zo da lafazi kaza ya ma zo da lafazi kaza ya zo ta hanya kaza ya ma zo ta hanya kaza ma'al kalami ala asanidiha wa shawaqidiha kuma in yi magana tare da yin magana akan isnadan da hadisin ya zo da ainihin hadisan da suke mara ma wannan hadisin baya hadisan da suke shawakin ne gare shi ta adilan wata tatrihan na yi magana dangane da adalcin marwaita wannan hadisin rijal mazajen da ke sinadin hadisin da na kawo nakan tattauna a kansu bayan ɗaya bayan ɗaya faɗi cewa wani ajili ne wani sika ne hadisin shi mahfuz ne irin wannan wata jirihan wani kuma in ce wani gashi nan bai da adalci bai da hadda muttaham ne haka mun gane jama'a da kyau wa tasqiqan wa har a karke in isa zuwa ga cewa wannan hadisin sahihi ne ko kuma wannan hadisin da'ifi ne hasbu ma taqtadihi ulumul hadisi sharifi gwargwadon abinda ilimin hadisi mai girma yake hukuntawa wa kawaidihi da ka'idojin ilimin hadisin ma yu وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الأخرى su da dama akan cimma yusuf da dama akan cimma hadisi yana da lafuzza da yawa a wasu hanyoyin hadisan sai ka cimma yana da lafuzza da yawa A akwai wasu ƙare-ƙaren da ba za ka cimma su a wasu hanyoyin ba sai ka cimma a wannan hanyar a ko ni ƙarin da ba shi a wani hanyar kun gane ko yace su da yawa haka yakan faru fa adifuha ila alhadith alwaridi fa ila alhadith alwaridi fil qism al'ala sai in tinkina shi zuwa ga hadisin da aka ambata a kasan farko in ya ce kasan farko kaso na sama shine wato karatun da yake sama ko ba wanda yake kasa ƙasan wannan underline da yake yi ba iza amkana idza amkanan si jamiha idza amkanan si in ya zama zai iya ya dace ya dace yayi in si jami ya tafi bai daya da abin da yake asali da abin da yake sama wa ashartu ila zalika bi ja'liha baina qausaini mustaqilaini yace na yi ishara zuwa ga haka ta hanyar sanya su a tsakanin ƙausi biyu gwafa guda biyu masu tsawo haka za kamar haka Ga shi ya baka misalin su duk wani ƙari wanda yake ba shi ne asalin ruwa ya fako za a ga ya sa shi ne a cikin kwama a cikin wannan ainihin bakadan da hagani duna an anussa ala man tafarrada biha min al-mukhaddijin li asli ba tare da na nassanta wanda yake bantu da fidda wannan ainihin hadisin cikin waɗanda suka fi waito asalin ba haza iza kana masdarul hadisi wa makhrajuhu an sahabijin wahide wannan ya zama asalin hadisin da inda aka ɗauko hadisin daga sahabi ɗaya ne tsakanin karatun sama da na ƙasa duk sahabi ɗaya aka ruwaito a wajen shi wa illa in ba haka ba ja'altuhu nau'an akhara sai in sanya wannan hadisin da na kawo a ƙasa a matsayin wani nau'in hadisi ne na daban mustaqillan bi nafsihi mai cin gashin kanshi kama tara ku fi adiyatul istiftahi wa ghairihi kamar da yadda kamar da yadda zaka ga kadan a ainihin addu'o'in buɗe sallah da makamantansa wa hadha shay'un adidun nafis wannan abu ne mai girma mai tsada kwarai la takadu tajiduhu haka za fi kitabin ba zai yi ma ka samu irin wannan ɗin a wani wuri a wani littafin ba ma'ana irin tsarin nan da na bi ban ga wani malamin hadisi wadda ya bi irin wannan tsarin wurin rubuta wani littafin shi ba walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salikat godiya su tabbata ga Allah wadda da ni'imarsa ne dukkanin kyawawan al'amura suke tabbata sai ce ثم أذكر فيه مذاهب العلماء حول الحديث الذي خرجناه da karke sai in zo in faɗi maskaban malamai dangane da hadisin da na yi takhrijin shi wa dalilu kullum minhum ma'ana sai fitar da abin da za a ɗauka na karatu na ilimi na fikihu a hadisin da ya kawo wa dalilu kullum minhum ya kawo zantuttukan malaman fikihu da dalilin kowanne cikinsu ma'amuna kashatiha tare da tattauna dalilai da ra'ayoya da zantuttuka da sabani da malamai suka yi wajen fahimtar wannan hadisin wa bayanu ma laha wa ma da bayanin irin kyawun kowane kowane zance cikin zantuttukan da malamai suka yi wa ma'alaiha ko kuma muni ko aibin dukkanin kowane zance duk wani aibi da zancen wani malami yake da shi zan bayyana duk maganar wani malami to zan bayyana aibinta ko kuma in bayyana kimarta da darajarta da karbuwarta kun gane ku shine fassaran ma laha wa ma alaiha ma laha irin kimata darajar ta karbuwanta wa ma alaiha irin wofintuwar magana da rashin darajar ta da rashin kimata da rashin karbonta. summa nastakhlisu min dhalika alhaq alladhi awratna fil qism al'ala a haka ne za mu isa zuwa ga gaskiyan da muka ruwaito muka ambata shi a kasan sama wa kada uridu fihi ba'd al-masail allati laysa 'alayha nassun fi sunnah so da yawa a wannan karatun ƙasa din a fitin not nukan kwararo nukan koro wasu mas'aloli waɗanda babu nassun hadisi a kansu inna ma hiya min al-mujtahidi fiha kawai maganan wani mujtahidi ne maganan wani babban malami ne yayi ijtihadi ya faɗa to kawo magana wala ta da fi mawdu'i na hadha irin wannan zancen baya shiga cikin ainihin mawdu'in littafin mu wato ba shi kadai nake yin hujja da shi ba sai dai in kawo wannan zancen wani malami ya zama bi yake yi yake ƙara sharkin wani hadisi da na ambata kun fahimta da kyau as'alullah ta'ala an yaj'ala ko khalisan li wajhihi al-karim ina roƙon Allah ya sanya wannan aiki da nayi na yi ne dan shi kaɗai. wa an yanfa bihi ikhwani almu'minina Allah ya amfanar da 'yan uwana mummunai da wannan karatu Inna ku sami'un mujib lalle Allah ta'ala mai ji ne sa'annan Allah mai amsa addu'an bayi ne to jama'a kun ji dalilin da ya sa malam Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta wannan littafi inda za ka taƙaita dalilan sai ka ce dalilin farko da ya sanya malam muhammad nasiruddin albani ya rubuta wannan wannan littafi kasantuwan har ya mutu allah ya karma sarahama bai san wani littafi kwara ɗaya da aka rubuta wanda gaba ɗayansa a kan sallah yake magana malam muhammad nasiruddin albani bai ga wannan littafin ba tun daga malaman da zuwa malaman da suka rayu na zamaninsa bai ga wani wanda ya ware wa sallah littafi littafinta na musamman wanda daga fetch har zuwa fetch ɗin ƙarke duk yana bayani ne dangane da sallah falalarta kimarta yadda ake yin ta arakar ɗin da suka zo cikinta da ainihin abin da ya shafe ta bai samu wannan littafin sai ga to shi bari ya fara sai ya zanto shi ya fara wannan aiki wadda ba wanda ya yi kafin shi ba Allah mun fahimci wannan da kyau na biyu kasantuwan mutane sun yi riko da maskabobi wadda ka taba sai ce shi dan maskaban al'imamu abu hanifa wancan ka kara taba sai ce shi dan maskaban al'imamu malik ne shi dan malikiya ne wani in ka kusa ka tuntube zai ce shi dan maskaban al'imamu shafi'i ne shi dan shafi'iyya ne wancan kuma zai ce shi ba hambale ne shi dan maskaban al'imamu ahmad bin hambale. dukkansu in ka ce kai dan maskaban al'imamu abu hanifa yi mana sallah sai yi ma sallah sai a ga yayi wani aiki a sallar shi wanda in ka kira dan maskabar imamu maliku sai gaba zai wannan aikin Ka ce kai me yasa ba kai wancan aikin da dan maskaban amma Abu Hanifa yayi ba sai ce ai ba ta a maskaba ta sallan wancan abin da ya ni ban gani a maskaba ta da haka ni a maskaba ta ba daidai bane kai me yasa kai ne mu saboda a maskabar mu ta Abu Hanifa akwai in ka matsa ka kira dan Shafi'iya ka ce zo ya sallah sai ga ya rage wani aiki a sallah wadda kuma ɗan malikiya yana yin wannan aikin mun fahimci wannan da kyau in ka ce me yasa ka rage sai ce ba shi a maskaba ta kai dan malikiya fa sai ce shi a maskabar shi akwai in ka kira dan maskaban al-Imam Ahmad bin Hanbal ka ce ma sallah yana zuwa ga ya dora hannun shi akan kirjin shi da ka ce kai me yasa kai haka dan maskaban malikiya bai yi ba sai ce ni akwai a maskaba ta kai dan maskabar malikiya fa sai ce rike hannu a sallah makruhi ne ni a maskaba ta kowa sai ka cin masallar shi ta ta bambanta da nawa dan uwar shi me yasa saboda kowanne akwai wani alkhairin da ke cikin maskaba shi wanda ba shi a can kowannen akwai wani kuskure da yake yawo ya yatsu ake aiki da shi a maskaba shi wanda alhamdulillah a wata maskaba babu malam muhammad nasuddin albani sai ya ce sai naga ibada kamar sallah bai dace a ce ana mata irin wannan rukon sakainan kashi ba irin wannan surkututu bai dace a ce ya shigo cikin harkar sallah ba da wannan bari ni in tattaro dukkanin daidai ɗin da ke cikin duk mazgabobin nan guda hudu mazgabar al'imamu abu hanifa dukkanin daidai da ke cikin mazgabarsu waɗanda ke da madogara ayyukan da ke da madogara a sallarsu yake suke da madogara a ƙur'ani da hadisi barin tsamo su duk abin da yake kuskure ne ba daidai ba ne sai in masu. sai in tsallako in shigo maskabar malikiya kurakuransu sai in ture shi gefe abin da yake ciwon ɗin aikinsu aikinsu tattattattan sai in ɗauko shi sai in gwama shi da tattattan da na ɗauko na tsunto cikin maskabar alimabu abu hanifa sai in tsallaka maskabar imamu shafi sai in je in cimma selected aikinsu ayyukansu zaɓaɓɓun ciki sai in ɗauko su sai in kwama da ayyukan zaɓaɓɓu waɗancan na masabobi guda biyu kurakuran da ke yake sake yake farfaje cikin maskaban imamu shafi sai in ije musu sai in tsallaka masaba imamu ahmad bin hanbal sai in ga menene tantance da aka tantance ya inganta ya tabbata cikin qur'ani da hadisi a maskaban imamu ahmad bin hanbal sai dauka abinda yake kuskure sai ije a ƙarshe dukkan waɗannan zaɓaɓɓen karatu zaɓaɓɓen ilimi zaɓaɓɓen ayyuka masu madogara a ƙur'ani da hadisi sai in tara maka su nan daga nan sai in kiran 'yan maskaban nan kaf kowa ya maskaban shi ya dawo dukka zaɓaɓɓen karatu daga maskabobin ku an tara kowa ya zo a haɗa a nan da Allah kun fahimta kaga haka an yi santaralizing sallah zuwa ga wata manufa kwara ɗaya kowa a kanta zai tsaya da kar a zuwa rike hannu a sallah dan maskabar malikiya zo yana mazurai kar a zo ana sallama guda biyu a sallah dan maskabar imamu abu hanifa ya zo yana mazurai dan me za a yi da Allah mun fahimci wannan da kyau kowanne an tantance abin da yake cikin maskabar shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau to wannan shine dalili na biyu da ya sanya malam Muhammad Nasiruddin Albani ya yi rubuta wannan littafi a ƙarshe ya faɗa ma tsarin da ya bi ya kasa littafin karatu nau'i biyu ne akwai na sama akwai na ƙasa na saman shi ne wanda za ku ganin shi kafin ya sa kafin ai underline za ga wani karatu da yan manyan baki haka an yi underline ɗin shi an ja layi a ƙasar shi ƙasan wannan layi kuma an ƙara fitar da wani karatu da ƙananan rubutu wanda shi ko bai kai wancan ba Allah jama'a mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ya bamu ikon aiki da abin da muke karantawa min hajjul kitab manhajina tsarin da na bi wajen rubuta littafin me manhajina dangane da nan ce manhaji mana hanyar da na bi hanya hanyar da na wajen rubuta littafin kun gane ko in ana so a yi ma fassara akwai ai akwai methodology fahimta akwai hanya methodology yake nufi wani hanya ya bi wani method ya yi amfani da shi wajen rubuta wannan littafin walan ma kana maudu likitabi inna ma kuwa bayanu hadiyin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fi salati kana min al-badahiyyi Allah aka kayyadu fihi bi maskabin mu'ayyanin lissababin ladhi marra zikiru wa inna ma uridu fihi ma sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama huwa maskabul muhaddithina qadiman wa malam yace walam ma kana mawdu'ul kitabi walam lokacin da ya zama topic na littafin maganar wato mawdu'in littafin innama huwa bayanu hadiyin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Shi ne bayanin shiriyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi salati dangane da sallah kana min al sai ya zama wajibi Allah aka kayyadu fihi bi maskabin mu'ayyan kar in kayyace kaina da maskabar da yake kwara daya da wata maskaba kwara daya duk lokacin da ka ji an ce albadaki min albadaki wato wani abu wanda yake a ɗabi'ance ne badaki wanda abin dama haka yake a ɗabi'ance kun gane ko abinda dama ka san in ka yi kaza to zai samar maka da kaza ne sai a ce badakiyu an ta ji da kaza ɗaya ga ɗaya ba badakiyun an ta ji isne kun gane ɗaya a tara da ɗaya me ba da cikin wannan a ɗabi'a nawa zai samar biyu kun gane in aka zo da wuka wannan yarin da aka rufe tebur ɗin nan in aka bugawa tebur ɗin nan wuka aka ja me kake hararuwa kwakwalo ka zai afku a ɗabi'ance kawai me zai afku kawai zai yanka mun fahimta da kyau in aka zo da takobi mai kaifi ko reza a zo da reza sai a ce wani ya buɗe tafin hannun shi haka a danna rezan a da me yi cikin wannan me kawai a ɗabi'ance ba ka buƙatar sai an wani tsawaita bayani kawai katanta abin da zai faru me wannan kawai zai iya yankawa Allah kun fahimta ko ƙwararren ne gyara ne wato so da ke bayyana muku yadda kalmar ba da yadda za ka rika amfani da shi a yau da gobe a larabci in kana da misali janareton mu ne ya lalace sai zama akwai masu gyara guda biyu wannan injiniya na farko da injiniya na biyu kai sai ka kawo wani injiniya ni sai na kawo wani injiniya sai ni ina so in nuna a cikin injiniyan nan guda biyu ana so a tantance kwara ɗaya a ɗauka a bashi dama ya gyara wannan janareta sai ina so in nuna in goyi bayan wadda na kawo sun ce musawa ne ya yi domin in wane yi kiyo an yaslihu kun gane ko kawai a ɗabi'ance yana zuwa ko shakka babu ma kawai zai iya da Allah kun fahimta Shi shine yi da zaran aka zo da ruwa aka saba babban ruwan kananzar daman babba da shi an yi gayyar da Allah kun fahimci wannan to anan sai mara albani ya dauki wacan nan kalma ya yi amfani da ita Ya ce kana min al Allah ata qayyada fihi dama can ai ba ma sai an faɗa maka ba kai daman ka san malam albani ba zai kayyade kai sai zai rubuta wannan littafin sannan kuma wai zai ɗauki masgaban Ahmad bin Hanbal ko Malikiya ko Shafi'iya ko masgaban Abu Hanifa cewa ita kadai duk abin da baya cikin ta ba zai aiki da shi ba kai ba sai an faɗa maka ba ka san malam albani ka san in dai ka san shi ka san yadda yake to ka san ba zai taɓa kayyade kanshi ya ce wai shi maskabar malikiya ne kadai zai ambata duk abin da ya ci karo da malikiya zai ije ba Ya ce aiki ba ma sai an faɗa maka ba kai ka san wannan ko a mafarki ka tashi aka ce maka kamala muhammad nasiruddin albani allah ya gafarta mishi zai rubuta littafi kan sallah to kwakwalwar kama in ka san waye shi ba zai hararo maka cewa zai ƙiyata kan shi da me da wata ba shi yasa ya amfani da wannan kalmar nan ba da shi don allah kun fahimta shi yasa ku sa'ad da malam muhammad nasiruddin albani yake da akan samu ɗalibai 'yan a arabiya sa'ad da yake karantarwa a jami'a islamiyya a faculty of art languages masu karantar abin da ya shafi yare da ke jami'atul islamiyya 'yan department na larabci waɗanda suke koyon larabci larabci suka zo jami'a su koya a matakin digiri ko masters ko phd to su suka rika halartar majalisun malam muhammad nasiruddin albani ne dan su koyi tsantsan larabci ta ka'idojinsa kuma sukan sai littafinsa don koyon larabci malam muhammad nasiruddin albani cikin baiwar da allah ya masa ya kware a larabci kaga asalin shi ba balarabe ba ne amma sai da ya zama ana jinjina wa in dai larabci ne mai fasaha da ka'ida da iya zubin uslubi na larabci to ana ganin cikin marubuta malam muhammad nasiru albani ya yi zarra zai kawo kalma malam wadda in ka tsaya kai dirasarta ta isa a karatu ba dan kankane ba yanzu ko kun ga wannan ba da shi yau inda za ka je wajen manyan Profesa na larabci su ga wajen nan kalma a daidai irin wannan lokaci to abin zai saka masu hankali ga jikinsu zai tashi za su gano wannan mutum gogagge ne in fahimta da kyau za su gano wannan mutum gogagge ne yanzu a ce suna ibi suwait Allah ya gafarta mashi suna nan da rai arbabul arabiya kenan ko wanda yake bayaro a Kano su ji irin wannan jumla abin zai daga masu hankali mun fahimta da kyau je ka sami irin su a gaka, irin su professor aljannari waɗannan manyan wato ƙwararru a larabci in suka ji irin wannan jumlar da irin wannan kalmar da aka saka ta irin nan wurin za su gano wannan mutum wannan mutum ya kware a larabci ba iya ilimin hadisi kadai iya ba. da ala mun fahimci wannan da kyau ba iya ilimin hadisi kadai iya ba. Allah ta'ala ya datar da mu ce ba zan kayyade kaina da kowace maskaba ba me yasa lissababin ladimar razikiru saboda dalilin da ɗazu ko ɗazu ma mun ambace shi za ku iya tuno dalilin ai saboda a cikin kowace maskaba akwai me akwai alheri akwai sharri to in na ce na kayyade yi da wannan mazgaba zan kwaci alkhairin da sharrin kenan a ni zan tsatsamo alkhairan da ke cikin masabobin da kawai mun gane ko wa inna ma uridu fiki ma sabata anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace zan koro abin da ya tabbata ne daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan littafin ba abin da zan kawo sai abin da ya tabbata daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama kuwa maskabul muhaddisina kamar yadda ka san wannan shine maskaban malaman hadisi abin da ya tabbata daga ma'aikin Allah shi ake ambata a matsayin karatu qala abul hasanat al-luknawi al-imam abul hasanat al-luknawi ya faɗa cikin littafin sa fi imamil kalam fi ma yata'allaqu bil qira'ati khalf al-imam sunan littafin imamul kalami فيما يتعلق بالقراءة خلف الإمام wannan littafi na magana dangane da yin karatu a bayan lima ya faɗi wannan karatu a shafi na ɗari ɗaya da hamsin da shida ma sahu ga abin da ya nasanta ya ce wa man nazara bi nazarin insafi mutumin da ya dubi na adalci in an ce al-insaf shine ne adalci haka ma an nasafu ko ka ce al'insafu ko ka ce annasafu nunun sadun fa'un al’insafu alhamza nunun sadun alifin fa'un ana nufin adalci haka in kawai ka ce annasafu adalci da Allah mun fahimci wannan da kyau shine za ka ji lokacin da harisa mahaifin zaidu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a makka ya zo da manufar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba shi fansan ɗansa zaidu kun fahimta zaidu zaidu bin harisa wannan wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ni da shi wadda Allah ya kama sunansa alqur'ani fa idza qada zaidun min hawataran ka to Zaidu bin haritha yana ɗan shekara takwas mahaifin ta kama hannun shi za ta je da shi anguwa wani ya fige shi a hannunta a kai shi kasuwa aka je da shi alhakimu bin kizam ya siye shi sai zo ya kyautar da shi ga khadija khadija kuma ta haɗin zama sai ya sa ta kyautar da shi ga mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a makka shi kuma ma'aikin Allah sai ya yanta shi to mahaifin zaidu shi harisa yana mutukar kaunan zaidu yana matukar kainan zaidu yana cewa ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'al a hajjin fayurja aw ataduna kul jabal yana baitutuka yana nuna takaicin shi akan batan zaidu Ba kai to ala zaidin walam adri ma fa'al a hayyun fayurja am ataduna kul ajal sa'amalu nassal aisi في الطلب جاهدا ولم أسأم التسوى فأم تسأم الإبل حياتي أو تأتي علي منيتي فكل امرئ فان وإن كره العمل yana faifuttuka ne yana nuna takaitinsa na ɓatar ɗan kuma yana nuna duk hayya mutu yana neman shi ya wahalar da kai wajen neman zai rannan sai ji labarin su yana makka sai ɗauko kanin shi suka taho makka suka zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna zuwa sai yau ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenari ce na samu labarin ɗana kai kuma bawanka yana nan a hannunka na san ku dama masu yanta bayi ne ku mutanen makka ku kuke kusa da ɗakin Allah mai alfarma ina haɗa ka ina roƙonka ka ba ni fansan ɗana ka faɗi duk abin da kake nema na dukiya in baka don kai kuma ka ba ni ɗana fanshe shi in yi belin shi a hannunka faɗi abin da kake nema na dukiya in baka in karɓi rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tambaye shi ce awa gairu zalika in baka wani shawara mara bai fa ka sauki sai harisa mahaifin zaidu sai ya ce ba ma ku wani shawara za ka bani wanda ya fi abin da na nema wurin ka sauki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace in kira shi ad'uhu fa fa ad'uhu fa ukhayyira in kira shi mana in bashi zaki fa in ikhtaraka kenan in ya zabe ka balaka ku sai ka dauke shi ka tafi in ya zaɓe ka kawai sai ka tafi da shi ko taro ba na bukata in kuma ni ya zaɓa sai ya lallashe kai ka haƙura kun gane da kyau muhallin shahar abin da ya sa na kawo maka wannan hadisin sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada zittana alan nasafi haka za a gani cikin hadisin sai ya ce kada zittana alan nasafi in wataran ka zo kana karatu zai ka ci karo da wannan hadisin ya za a fasara an nasaf ya ce kada zitta na alan nasafi abinda kai mana kai muhammadu abinda kai mana ya fi ya wuce adalci zitta na kayi mana ɗoriya alan nasafi akan adalci wannan bayani na da ka kawo yanzu ko taro in yaron ya zaɓe ya tafi da mu ba za ka karɓa ba ce ko sisi ba na so suka ce cafi cafi abin da kai mana ya wuce adalci dittana alan nasaf domin su a wurinsu ganin suke automatically ɗansu ba yadda za a iya zaɓen wa automatically da ya zo wa zai zaɓa baban shi zai zaɓa su tafi da shi domin anan yana zaman bauta ne karkashin annabi sun sarama kira annabi sai sa aka kira shi zai na zuwa sai ce waye wannan ya ce mahaifina ne shi ya haife ni waye wannan ya ce kanin shi ne mun fahimta da kyau sai ce ni kuma dai da mun kare ga ka sani da ni da su ka ɗauki ɗaya in ka ga mahaifinka da kanin mahaifinka je ka shida ka kwaso jakan ka tafi in ka ga ka ci gaba da zama da ni shi kenan ɗauki ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya suka sa mashi ido ga baban shi yana kallon shi ga wa'ikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantsi da Allah duk duniya ban so in zauna da kowa sama da kai ba yadda za a iya zama da wani ba kai ba sai kai na zaba an zauna da kai suka kalle shi suka ce wai haka ya zai yanzu du. a takatarun ubudiya alal ƙurriya wa ala abika wa yanzu ka zaɓi ka ci gaba da zama bawa akan ka zama ɗa sama da ka bi babanka sama da ka bi babbanka kai zai du wai haka zai da ce wallahi wannan da kuke gani babana ne da kanin babana da ƙari shi ɗaya matsayin babana ne matsayin kanin babana da daɗi kanin babana da kanin babana da daɗi shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka buga suka buga ya kankama manzan Allah gam ya ce nan yake sai haƙuri a lokacin fa bawa ne ma'aikin Allah ma bai yanta shi ba amma ya kummace aka wannan yana nuna maka tsantsan kyautatawa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya masa a karki annabi da ya ji haka ya ce to ku ji ku iyayen shi kusan na yanta shi daga yanzu din nan ya zama ɗa na biyu ma ya zama ɗana bayan ya zama ɗa ba bawa ba na ma mayar da shi ɗana a lokacin ba a hana ta banni ba kamar da kamar kawai ka haɗu da mutum kamar da shi ɗanka ya gaje ka ka gaje shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zan gaje shi zai gaje ni kun gane ko wannan a zaman makka ne kafin a dawo madina a lokacin an bayyanarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da cewa annaba ba a gada su duk abin da suka mutu suka bari menene sadaka ce don Allah kun fahimta to a shahid abin da nake so mu fahimta kawai shine kalma ta me nasafu da al'insafu duk ma'anansu daya ana nufin me adalci don Allah mun fahimci wannan da kyau sai ce duk mutumin da man nazara bi nazaril insafi duk mutumin da ya nazari da nazari na adalci wa gasa fi biharil fiqh wal usuli ya kuza cikin kogin fikihu da usulul fiqh mutajannibal isafi yana mai nisantan karɓan magana ba tare da jin hujja ba ana ji da kyau wato in aka ce rajulun asaf sai ka huwa asafun asaf ainun sinun alifun da fa'un shine ismul fa'il din shi shine mutumin da komai aka faɗa mishi kawai ɗauka yake ba ba zai tambaye ka hujja ba in ka zo ka ɗaga wayan nan ka ce mai zo wayan nan ga ta ko kar zai ce ƙwarai kuwa hmm. lallai ƙwarai kuwa <laughs> to wannan shi ne asaf wanda yake kawai tun ka kawai duk abin da ka faɗa masa kawai ɗauka yake kun fahimta? kishiyan mai tantance abu don Allah kun gane da kyau wanda in ya karanta karatu kafin ya yadda da karatun sai ya ga hujjan wanda ya rubuta karatun to wannan shine ba a saffa an fahimta da kyau rashin tsayawa a tantance karatu shine iktisaf al sa kawai ɗiban karatu ɗiban karan mahaukaciya duk abin da gani aka rubuta kawai ka ɗauka kun gane da kyau alhalin ba komi aka rubuta ba a ta a tarihi la ta aku zanna mina tawarihi kullama katabal ah, kullama katabar ruwatu wa hatta kullu banani ba komi ne ake duk abin da aka rubuta ake ɗauka ba sai wanda ya tabbata Allah kun fahimta shine manan mala yake cewa in ka yi nazari ka kutsa cikin kogin fikihu da usulin fikihi kana mai nisantan al'itisaf mai al'itisaf rashin tantance abu misali ta iya yiwa ka kutsa cikin kogin karatun fikihu da karatun usulin fikihi amma sai ka zama asafu sai ka zama kan kana sa, bai sa. ga shi dai ka bude littafin fikihu amma kai kawai tun daga shafin farko a shafin ƙarshe tun abin da ka karanta kwashewa kake da wanda ya tabbata da wanda yake bai tabbata ba da mai hujja da mara hujja to ji dauka kake yi kana mai kenan itisaf kasance larabci da yalwa mala in ko ka zama kai a natsa kake karatunka wane ya kawo karatu ito ga karatun nan an kawo to amma me ya hujjarsa to kai kai ne ba a safu ba an gane da kyau ba ka itisab kenan to shi yasa ce ka nisanci saf wajen karatu inda mutumin da kawai zai shimfiɗa duk abin da ya zo cikin kawa'idi zai ɗauka ko me na ahalari zai ɗauka ko me na ashimawa zai ɗauka ko me na iziya zai ɗauka kowanne ba tare da tantancewa ba ya karanta karatu ya zo yana bayani akan babin alula a cikin azari sai ji an ce cikin abin da ake bukata cikin sunnonin alula a shafan kai a ƙara taɓa ruwa a shafan kunni kun gane kawai sai ce ikwarai eh, kuwa sai ki rike wannan ba tantancewa to yana yi ta safi ke ba Allah kun gane wala albani sai in ka kutsa wajen karatun fiqh ko ko karatun usulul fiqh sai ka nisanci wannan ya ita sabda sai ka zama a ankare da yadda ke duk abin da bai inganta ba za ka ije duk abin da bai da hujja za ka ije ko sauraron wa'azi kake haka ake so karɓa sauraron wa'azi Allah ya ce alladina yasma'una alqawla fayattabi'una ahsana waɗanda sukan ji zance in sun ji zancen duka suke ɗauka me Allah ya ce suke yi kyawawan suke ɗaukewa ɗauka duka shine me yi kisa ba tantancewa kawai duk abin da aka faɗa ka ɗauka kun gane ko Allah ya ce in ka ci haka duk mutumin da ya karanta fikihu a mataki mai zurfi ya kusa cikin littafin fikihu ya kusa cikin littafin usulul fikihi kuma ba tare tare da tantancewa ya alamu ilman yaqinan ko ya alamu ilman yaqiniyan zai san ilimi ne yaqini anna aksar al masail al fardiyya wal asaliya allati ikhtalafa allati ikhtalafa ulama zai gano cewa zai sani sani ne yaqini cewa ana aksar al masail far'iyya mafi yawancin mas'aloli na abin da ya shafi far'i shine abin da ya shafi fiqh kun gane ko al ulumul far'iyya ilmin fiqh kenan wal da abin da ya shafi tauhidi kun fahimta da kyau Allah Ta ikhtalafal al'ulawa fiha wanda malamai suka yi sabani kai. in ka biyu littafan malamai za ga duk wani gaba da aka yi sabani tsakankanin malamai kuna ji da kyau za ga fa maskabul muhaddisi na fiha akawa za ga ra'ayin malamin malaman hadisi shi ya fi karfi su malamin fikiyo suka faɗi kaza malaman nuke suka ce kaza aka zo wajen malaman hadisi suka ce kaza ya ce tsakani ga Allah in ka karanta waɗannan zantuttuka ka bibiyi dalilan kowanne sai ka cimma maskabar malaman hadisi ta fi ƙarfi ɗauki misalin da karatun da muka yi makon da ya wuce dangane da haɗuwan azumi da ta fula da ran asabar kaga maskabar malamin fikihu da yawa daga cikin hau suna cewa in an hatta kayi juma'a to za ka yi asabar za ka haɗa da asabar ba laifi ba ne to haka kuma azumin da ba iya adjusted kamar me azumin ranar arfa kamar me kamar taso a ashura suka ce da za ka iya asabar da yawa malaman fiƙi suna faɗin haka amma malaman hadisi ɗaukacinsu suka ce haramun ne kai wani azumi na nafila a ran asabar gaba da to in ka je ka kutsa cikin littattafan fiƙihun kana bin wannan karatun ɗaya bayan ɗaya sai ka cimma ra'ayin nan da malaman hadisi suke a kai shi ya fi ƙarfi don Allah mun fahimci wannan da kyau ne ya ce mafi yawancin saɓanin da aka yi ko akan harkar fiƙi ko kan harkar tauhidi sai ka cimma ra'ayin malaman hadisi ya fi ƙarfi min masabi gairiyar sama da matafiyar wasu maskaba su tukan fi ƙarfi sama da matafiyar maskaban wasu su wannan fa magana fa ba mala albani yake faɗinta ba ka kumanta ba yake faɗinta allukunawi abul hasanat Mun fahimta da kyau ba wai malam albani ne yake ce maka malam muhammad jiya albani ne yake ce maka in an samu sabani tsakanin malamin fiqh da malaman hadisi malaman hadisi hujja su ta fi karfi ba a'a abul hasanat al-lukunawi shi yake cewa in an samu irin wannan sabanin lokacin cimma makabar malaman hadisi ta fi karfi don Allah mun fahimci wannan da kyau sama da ta su wa inni kullama asiru fi shu'abil ikhtilaf fi shu'abil ikhtilaf yace duk lokacin da na kutsa a cikin yanayi na sabanin da malamai suka sabu inji abul hasanat yace duk lokacin da nayi tafiya na kutsa cikin sabanin da malamai suka yi ajidu qawl al muhaddithina fihi qariban min al insaf sai ce maganan malaman hadisi ya fi kusa zuwa ga adalci kun fahimta falillahi tarruhu falillahi tarruhu Allah ta'ala ya ba su kariya malaman me malaman hadisi wa alayka shukruhu Allah madaukakin sarki ya jinjina musu kadal asal haka yake a cikin asalin abin da shi abul hasanatul luknau ya rubuta wannan shine asalin karatu shine asalin gaskiya kai fala da haka ba zai faru ba in ji abul hasanat wa kum warasatun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan malaman hadisi sune magada annabi sallallahu alaihi wa alihi magadan ma'aikin Allah na gaskiya wa nuwabu shari'ihi su da kan su ne na'iban shari'ar shi su suke wakiltar shari'ar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da gaske fi ya Allah ka tayar da mu cikin tawagan malaman hadisi wa amatana ala hubbihim wa siratihim ya Allah ka kashe mu ka ɗauki rayuwarmu ala hubbihim wajen ƙaunansu wa siratihim da tafiya kan matafiyarsu da Allah mun fahimci wannan da kyau da tafiya kan matafiyarsu ya ce ƙadiman wa hadisan kama kuwa maskabul muhaddisi na ƙadiman wa hadisan kare da wannan shine maskabar malaman hadisi a da kuma shine maskabar malaman hadisi a yanzu sai ce wa kada a hasana man kala malam albani anan a sama kenan an komo sama karatun sama ya ce malamin da yake cewa malamin da ya rubuta baiti yana wasu baitutuka yana cewa ga baitin nan ya ce wannan malam ya kyautata me yake cewa ahalul hadisi kuma ahalul nabiyyi wa in lam yaskabu nafsahu an fasaku hadisi malaman hadisi kuma ahalul nabiyyi sune ne ma'abuta annabi sallallahu alaihi wa sallama wa in lam yaskabu ko da ba sakibanci karan kanshi ma'aikin Allah ba malamin hadisi irin sa Imam hakim ko da ba su zauna da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun rayu da shi ba irin shi su malam Muhammad Nasiru Albani ko da ba su rayu da malam da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba an fasa hu? sakin nan farfashin shi sun sake banci nan farfashin shi mutum zai magana sai yayi sai yayi numfashi an gane da kyau duk maganganun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da malamai suka tara cikin musnad na Imam Ahmad cikin sahih Bukhari cikin sahih Muslim cikin sunan malaman hadisi irin sa Imam Ahmad duk sun saki banci sun yi abokantaka sun samar da kusanci da ainihin waɗannan zantutukan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun fahimta da kyau min inshadil Hassan bin Muhammadin an-Nasawi wannan waƙar an kace inshadu waƙa kenan wannan waƙar alhassan bin muhammadin nasawi a hausance sai mu ce waƙe shi ya ciye wannan waƙen kama rawakul hafidu zayya'uddin al-maqdisi kamar da hafiz zayya'uddin al-maqdisi ya ruwaito fi juzu'in lahu a wani karamin littafi na shi mai suna al hadisi wa ahli falalan malaman hadisi da abotansa wali zalika fa innal kitaba sayakunu insha Allah ta'ala jami'an li shatatin ma tafarraqa fi butuni kutubil hadith wal fiqh wannan littafin zai kasance ya tattaro da izinin Allah zai tattaro duk abinda suke awarwatse a cikin littattafan hadisi da littattafan fikihu alaktilafil mazahibi a gwargwadon saɓanin maskabobin malamai min malaku alaƙatun bi maudu'ihi duk wani abu da yake da alaka da wannan topic din na sallah mala albani ce zan tattara shi wuri daya baina ma la yajma'u ma fihi min al ayu kitabin aw maskabin tare da cewa fa ku sani ba wani littafi kwara daya da ya tattara abin da ke cikin wannan littafin na gaskiya ko wata maskaba kwara daya da ta tattara abin da ke cikin wannan littafi na wani sifatu salati ba ta maskabar da ta tattaro abin da ke cikin littafin na gaskiya kun fahimta da kyau ya sayakunu al'amilu bihi duk wanda zai yi aiki da karatun da ke cikin wannan littafi na sifatu sala to zai zama insha Allah ta izinin Allah ta'ala me zai zama mimman kada hadakullah zai zama cikin waɗanda Allah ya shirya limaktalafu fihi min alhaq bi idnihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim zai zama ya shiryu zuwa ga abin da su suka yi sabani akai na gaskiya da izinin Allah shi ko Allah yana shiryar da wanda ya so zuwa ga hanya madaidaiciya suratul baqara summa inni hina wada'tu hadha manhaj man manhaj li nafsi sannan ni ko lokacin da na sanya wa kaina wannan hanyar wa huwa tamassuku bi sunnati sahiha shine ruko da sunna ingantacciya na riga na dorawa wa kaina wannan ra'ayin ni sunna ingantatta zan rike yi ruko da ita wa jaraitu alayhi fi hadha kitabi wa ghairihi na gudana kan wannan ka'idar na yin ruko na yin dankon ruko da tabbatacciyar sunna a wannan littafin na da ma wasu sauran littattafan nawa mimma saufa yantashiru bainan nasi insha Allah littattafai na waɗanda nan gaba za su su yaɗu tsakankanin mutane da izinin Allah ga su ko dun mun samu a nan Najeriya wato kuntu ala ilmin ni na sani ina da masaniya annabu sofa la yurdi zalika kullu tawaifi ko kullu tawa'ifi wal mazahib wato saufa la yurdi zalika wannan aiki na wani cewa hadisi ingantacce kadai zan yi riko da shi na yi watsi da maskaba na yi watsi da duk wani za'ifin hadisi wannan aikin la yurdi zalika aikin nan nawa ba zai yarda da kullum tawaifi dukkan dukkanin rundunoni wal mazahib da maskabobi ba ba kowa zai yarda da abin da na faɗa ba na sani ba isa in gamsar da mutane gaba ɗaya ba bal sawfa yuwajjuku ba'dukum aw kathirun minkum kai da yawa ma daga cikin jama'a ko wani bangare na jama'a za ma su fuskance ni dame alsinata ta'ani da harasun suka wa aqlaman launi ilayya za su saka ainihin man zargi a kaina kowa zai daga alkalami ya rika criticizing dina yana zargina wala ba min zalika alayya ni a wurina wannan babu ba laifi bane babba wani abu dan za a san za a soke ni dan za a zage ni ba zai hana ki faɗin gaskiya ba fa ya a'lamu aidan anna irda'an nasi gayatan la tudrak domin ni na san cewa yardar da mutane ka ce wai kai gayarka babban manufarka shine ka gamsar da mutane ka yardar da su wallahi wannan ba za ka iya ba wa anna man ardan nasi man ardan nasa bi sukhtin kuma duk wanda ya yunkurin ya yardar da jama'a ta hanyar fusata Allah wa khalaqallahu ila an-nas sai Allah ya kyale shi da jama'a kai dai kai abin da Allah yake so kakka ce bar kai abin da jama'a suke so dan su yadda da kai ko da Allah baya so a'a kai abin da Allah yake so ko da mutane ba sa so zakin da za su yi maka ba zai cutar da kai ba kama qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa haka ba aikin Allah ya faɗa ka je karanta jami'us sagir walillahi darru man qala ga Allah abinda wani malami ya faɗa ga Allah take wannan zancen yadda yake cewa walastu binajin bin maqalati qa'ine walau kuntu fi garin ala jabalin wa'ad wa man zalladhi yunji minan nas salima walau gaba ankum baina khafitayil nasar kaji yake cewa walastu binajin ba zan iya tsira ba min maqalati qa'inin daga zancen mai suka ai baka isa ba sai an soke ka ai la yakmilu Allahu aliman hatta yubtala bi arba'in fa in sabara alaiha kana imaman yuqtada bihi hunna shamatatul a'da'i wa ta'anul tukali wa malamatul asdiqai ba da za a yi malami ya cika sai an jarabce shi da abu hudu in yayi hakuri sai ya zama jagora akwai zaki akwai kushe akwai suka akwai kazafi akwai karya ita duk sai an man لا يكمل الله عالما حتى يبتلى بأربع فإن صبر عليها كان إماما يبتدى به كنا كما تتلى أدائي وطعن الجكال وملامة الأصدقاء sai an zarge shi sai an zarge shi yace baka isa ka tsira ba walau kuntu fi garin ko da zan je in shige cikin kogo in shige cikin rami ala jabalin wa arin a saman wani katon dutse da zaka je ka hau saman katon dutse sai ka shige cikin kogo ga ba ruwanka da kowa ko to Allah wani za ce sai kin gina sai sun zage shi ai baka isa kai yawa mutane ba wa man zalladhi yunji minan nas saliman waye isa ya kubuta daga jama'a ya ce wa jama'a ba su ke shi ba walau gaba an ta khafiyatai nasar ko da zai buya ya dauko akwai wani tsuntsu ana ce mishi nasar kun gane ko to da wannan tsuntsu din shine shamuwa a hausance ake ce masa shamuwa nasar shine me shamu kun san shamuwa to da a cikin shamuwa ita ce take dogon tafiya shamuwan nan sai ta tafi jan nan da sai ta taho nan haka ne to da a ce za ka je ka shiga fiffikin tsuntsun nan shamuwa ya ɗauke ka ya ɓoye ka ba ma a ganin a gari ko to wallah ba kai son kubutan mutane ba sai sai sun zage ka fa haddi anni mu'taqidun anna zalika huwa at-tariqul aqwa ya isani in kudurta cewa wannan shine hanya madaidaici alladhi amara Allah ta'ala bihi mu'minin wanda Allah ya mummune umarnin su bi wa bayyana ku nabiyyu nabiyyu Muhammadun sayyidul mursalina annabi sallallahu alaihi ya bayyana haka shugaban manzanni wa huwa alladhi ku salafus salihu min sahaba kuma shine magabata na gari suka shiga cikin sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa man da wanda suka bi su duk akan wato gudana suka yi akan riko da sunnar ma'aikin Allah ingantatta ba mazgaba suka bu ba wa bihimul a'immatul arba'a cikin malaman da su ma sun yi riko ne da hadisai ingantattu suka yi aiki ba su yadda da ra'ayi ko mazgaba ba cikin su akwai malaman nan guda hudu da ake jingina masawobi gare su imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi imamu amr bin hanbal alladina yuntamal yuntamal yawma ila mazakibihim wanda a yau mazgaba su ake karkata gare ta Jumhurin musulmi ne duk taron musulman duniya a yau zaka ci sun kakkasa kansu zuwa ga gida hudu masabobin nan guda hudu yace to su kansu wanda ake jingina masabobin gare su su ba masaba suka yi ba su qur'ani da hadisi suka bi wa kullukum muttafiqun alawu wujubi tamassuki bis sunna dukkanin su sun yi ittifaki wajen ayi riko da sunna wa ruju ilaiha sun yi riko sun tafi wajen cewa a komo zuwa ga sunna wa tarku kulli qawlin yukhaliquha a kyala duk wani zancen da ya saba wa sunna ma ma kana alqa'ilu adiman yadda wanda ya faɗi zancen yake da girma da ɗaukaka da daraja to a ije magana sa in ta ci karo da alqur'ani da hadisi to Allah mun fahimci wannan da kyau duk malaman nan a kan haka suke fa inna sha'nahu sallallahu alaihi wasallam a'zamu wa sabiluhu aqwa domin ai duk yadda kake ganin girman malam wane ya zai ce kaza a ce a kyala maganarsa to ai maganar ma'aikin Allah ta fi shi girma kuma shi kanshi manzo Allah san ya fi girma ya fi daraja in imam maluku ya wani zance sai kana jin nauyin kyala maganar imam maluku ka dauki na ma'aikin Allah ka tuna ai ma'aikin Allah san salama ya fi imam maluku mai daraja din da kima kun fahimta kuma hanyar su hanyar ma'aikin Allah ta fi karfi ta fi ta fi kima ta fi daraja walidhalika fa in niktadaitu bi bi kudaku haka ni dinnan Muhammad Nasuddin Albani na kwaikwayi su waɗannan malamai ne guda hudu ba wani sabon abu na zo da shi ba wa katafaitu asarahu na bi hanyar su ce wa taba'tu awamirakum na bi umarnin su ne bit tamassuk bil hadith wannan su ya umarni ya ce a rike ayyuko a hadisi haka ni ba wani abu ne ba riko da hadisi da umarnin su ne wa in khalafa aqwa lakum sun ce ayi riko da hadisai ko da wannan hadisin ya saba magantutukan su wala kada kana li hadha akbar al-athar fi nahji hadha an-nahj al-mustaqim wala kada kana li waɗannan umarnin da waɗannan malamai suka yi tun daga Abu Hanifa har zuwa Imam Ahmad bin Hanbal umarnin da kowannen su yi na cewa a riko da hadisi ko ya saba ma maganar sa wannan umarnin nasu akbaru asari shine mafi girman abin da ya man tasiri fi nahji wajen shiga na hadan nahji wannan hanyar almustaqim wanda yake tsayayye wa iradi an taqlid al'ama shi ya man tasiri na kawar da kai ne burin da kwaikwayon malamai kwaikwayo irin na ido rufe ba ta da jin dalilin su ba fa jazakumullahu ta'ala anni khairan Allah ya saka ma waɗannan malamai su Abu Hanifa su Imam Malik su Imam Shafi su Ahmad bin Hanbal Allah ya saka masu da alkhairi kan irin tasirin da suka yi man wajen in riko da Qur'ani in riko da hadisi kun gane da kyau Allah ta'ala ya datar da mu in Allah ya kan makon da zai zo zamu tashi aqwalul a'immati fi ittiba'i sunnati wa tarki aqwalihim al mukhalifa liha mukhalifati laha kun fahimta da kyau Allah ta'ala ya datar da mu Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar baraka barakallahu li wa lakum fil qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bi fihi min al ayati wa dhikril hakim wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullah yau lokacin ya ƙure mana saboda yanayin karatu wasu alaikum gobe akwai karatun ni nihayatul alam insha Allah